hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da biyar ga watan februari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine majalisi na tamanin da shida daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin hikmatu min tarikh wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatun min tarikh yana tattaunawa ne game da ainihin matsalar rikicin shugabanci da sabanin ra'ayi da bambance-bambancen tunani da ya faru tsakanin sahabbai da su da tabi'ai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka yi na Hussein da dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya fara masa zama ana fatan mun gane wannan wannan littafi babu shakka malamin ya yi ƙoƙari sosai wajen tace bayanai da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da wannan rikici wanda ya raba kan mutanen da ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace muna karkashin al-mabasu tsarin hadithul isna ashara imaman hadithin da yan shi'a suke hujja da shi cewa za a yi wasu limamai guda goma sha biyu karkashin haka take makalkalewa akan lissafin limaman da suka yi na mutanen da suka kira a imma ma'asumai daga cikin jinin Hussein dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya fara sai da da malamin mun ji fasarorin da malamai suke wannan riwaya da hadisin da abubuwan da suka faɗa akai muna tattauna ainihin masail dangane da waɗannan mutane da 'yan shi'a suke cewa imma mun ji na ɗayan su wanda shine sayyidina a dan abu talib da Allah ya kara masa yadda za mu tashi inda mala ya ce asani daga cikin wato photocopy da aka ba mutane ke yace na biyu al-hasan ibn ali na biyu daga cikin waɗannan mutane shine hasan dan aliyu as-sib jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta bangaren siyasa Fatima al-imamu ibn imam jagora ɗan gidan jagora abu muhammad ana yi wa Hassan ɗan aliyu na da alkunya ta abu muhammad sayyidu shibabi ahad janna wanda shine shugaban samari yan aljanna radiyallahu anhu da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala masrur as-sa'di wani mutum daga cikin tabi'ai mai suna masrur as-sa'di yace رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته yace na ga sayyidina Abu yana tsaye a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ran da Hassan dan Ali ya rasu yana kuka yana daga murya yana cewa ayyuhan nas mata al-yawm hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abun kaunar manzon Allah ne kai ya mutu ya jama'a fa ku bi kuka an yi asara a duniyar nan baya ga wannan hadisi na cewa shine shugaban aljanna akwai kissa shahararriya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa inna ibni hadha sayyid yace wannan tsanawa ya dafa hasan yace wannan tsanawa. jagora ne ma'ana ba sai a aljanna ba tun a duniya jagora ne manzo Allah yace zai haɗa mun kan wasu al'ummomi na ƙungiyoyi guda biyu na al'umma ta wanda suke rikici wannan yaro na shi zai hada kansu kuma wannan abu malami sun tabbatar da a tarihi ishara ce ga abin da ya faru na janyewar da sai na Hassan yayi daga barin mulki ke murabus sai al'amari ya tsayu ga Muawiya wannan shine abin da manzo Allah ya ishara da cewa inna ibni hadha سيده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسن كما كنت حسن كنا أتكيسن قري لا بارش سنة تيوى أتكين للدابن سيروا على ابن نبلا ترجمة شأن سير شافك نيما سيوى وزن شافي أربعين دولا malam zahabi ya kawo labarin shi da falalan shi da irin rayuwar da ya yi har ya bada labarin cewa hassan ɗan aliyu ya kasance yana da yawan auri saki yana yawan auren mata yana saki su baban shi yana zuwa a cikin kufa ya ce kar ku aura mu hasan ƴaƴan fa innahu mitraku kun san yana da aure saki sai su ce a mu muna so mu hada tuni da manzon Allah ka bar shi mu aura mu shi ba komai ko ya saka a irin haka ya aura ya saki ƴan mata an ce sun sun wuce adadin zahir ba radiyallahu anhu duk da yake wannan ba sunna bane a ce da samu kanshi a ciki ba za a yi koyi da shi ba sai a yi koyi da kakan shi dama shi ne abin koyi ina ta mun gane wannan Allah ya tsara masa yadda sai ma da yake cewa asali mutum na uku daga cikin su shine al-Husayn ibn Ali ash-Shahid as-Sa'id Husayn dan Ali dan Abu Talib Fara Husayn wanda aka shi a Karbala wanda ainihin ya faɗi a Karbala Allah ya karɓe shi a matsayin shi. al-Imam ibn al-Imam shi ma shugaba ne dan shugaba Abu Abdullah baban Abdullahi sayyidu shibabi ahlil jannati ma akhi radiyallahu anhu shi ma jagora ne na matasan aljanna tare da wancan dan uwa na shi su biyun haka manzon Allah ya hada su a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace waɗannan sayyida shibabi ahlil janna jagorori ne ga ainihin matasa a cikin aljanna Allah ta sa mu dace Hassan dan Aliyu shi ma kaman kaman a Hussein dan Aliyu kaman Hassan akwai labarin shi cikakke a cikin littafin siyaru a alamin nubala da sauran tafai da kisan rigingimun da suka faru da abubuwan da suka biyo baya har zuwa ya zo karbala har aka kashe shi wannan karatu mun yi shi a baya wanda yake son sai koma can baya karatun son da aka yi a can baya lokacin da muka yi magana akan wannan matsala mun tsaya gwargwadon hali mun tafi ta walillahi alhamdu wa lahum minna kaji waɗannan su ne mutum hudu ko mutum uku waɗanda aka ce sune ne awwal waɗanda sahabbai ne aliyu shi kan shi, da hassan da husaini yayansu to daga nan ya kamata ka fara tambaya me yasa yan shi'a ba su lissafa muhammad ɗan hanafiya a cikin waɗannan limaman ba har da cewa shi ma dan husaini ne dan aliyu ƙani kani ne ga Hassan da Husaini kuma ya rayu bayan Husaini shekara akalla uku zuwa uku domin Husaini ya rasu shekara ta ɗaya. shi kuma ya rasu da 64 ko da biyar me yasa ba su sa shi a jeren giyar waɗannan mutanen ba a wanda suke kama hujja da shi shine ba dan Fatima bane haka sai kama hujja su ba dan Fatima bane wata mata ce can ta haife shi ummu walad kaga idan suka soke shi da cewa dan gidan ummu walad ne to a cikin waɗanda za mu zo mu lissafa kuma za ka ci wajen mutum biyar a cikin suka yi ummu walad kaga tukka da warwara su bakin su muhammad sadiq shi za ka zo kai iyayensu irin waɗancan za ka zo ka akwai wanda ma sarki wato marwan ɗan hakan ko shi ko wani sa wanda daga cikin sarakunan bani umayya shine ya shawarce shi ce kai ka samu bayi da yawa ka dinga sadaka da su mana kada zuriya gidan ku ta kai na ga baka da yaya da yawa sai ce ba da kudin bayi sai ka kada zan baka bashi ka sai wani ya ba shi dirhami dubu kamar ya ba shi kuma da ya san ya ba shi kyauta ba zai karba ba amma malamai suka ce da ya zo mutuwa shi wancan sarki ah, eh, abinda mai farwan na haka ne sai ba da wasiya cewa kar a anshi wannan bashi shi ba da sunan bashi ba ma'ana ya mushi dabara ne kawai don ya karba kuma da waɗannan kuɗaɗen sai da ya sai bayi guda talatin ya sadaka da su kuma duka sai mushi yaya sama da yaya ya ya ba mushi amma duk ba su cikin lissafin yayin da ya shi'a suke magana a kan sai su ɗauko kwaya ɗaya sai su ɗaga shi za ka zo ka ji akwai wanda zai da aka yi rikici har kan su ya daga naka ka samu mazhaba guda biyu da ta imamiyya ja'afariya da kuma mazhaba ta ismailiyya kuma za mu ɗan shi'a isma'iliya saboda akwai ɗaya daga cikin yayin ja'afar sadiq da suna ismail za ka ba gane babu wannan kawai soye-soyen zuciya ne ake ɗauka a yayata sun suka shara sai su waye gari ka annaha umurun musallama Allah ya sani alkismu sani bangare na biyu daga cikin rabawa da malam yau waɗannan ainihin bayan Allah su ne waɗanda ya kira da suna bayan Allah ne musulmi ahlul baiti malamai awwaluhum na ɗayan su Ali ibn Husayn wa laqabuhu al Abidin Ali dan Husaini wanda ake wa lakabi da zainul abidina saboda yawan ibadarsa ana buga misali da shi wajen wato halin dattaku da bautar Allah qala ibn sa'd ibn sa'd yace kana tikatan ma'amuna mutumin kirki ne amintacce kasiran hadisi da yawan hadisai aliyan wa rafi'an wa ri'an wanda yake yana da hadisi masu isnadi mai uluwi gajere mai girman ɗaukaka daraja da wata Allah qala zuhuri zuhuri yace ma ra'aytu qurashiyan afdala min ali ibn husayn ni ban ga wani ba da ya kai falala ali ibn husayn zainul abidin ba wa yahya ibn sa'id al-qattan kenan an huma da shi yace kana afdala hashimiyyin adraktu ya fi duk wani bahashi ne waɗanda ni dai na gamu da su ya fi su falala قال الذهبي ذهبي يتي كان له جلالة عظيمة ينا درجة من جرمة وحق له والله ذلك يتي كما نارا إلى الله يا تنشن شجرما ديكيش فقد كان أهلا للإمامة العظمى ذهبي يتي wannan mutum ya cancanci a ce halifa ne gaba ɗaya babban shugaban musulunci da sharafi saboda darajarsa wasu ududi da kasancewa shi jagora wa ilmihi da iliminsa wata alluhi da makalkalewar shi ga wutar Allah wa kamali aqli da cikar hankalinsa kaji ahlus sunna sun yarda ya cancanta shugabanci amma Allah bai bashi ne, kawai matsala wa kad hajja kafin mu je nan jama'a da gaskiya abin da aka bada labari a tarihin rayuwarsa mun faɗa a nan wani lokaci can bayan cewa sanda yake raye har mutane suna tuhumarsa cewa marubuci ne ashe cikin dare yake tashi akwai gidaje ɗari da ya musu lamba a garin madina gidajen talakawa waɗanda ba su da shi miskinai duk lokaci bayan lokaci shi yakan je da shi yana yawon gida gida yana ajiye musu buhunan kayan abinci ba su san wa yake kawo cikin dare yake yawo yana wannan aiki sai da ya mutu suka ji shuru kwana ɗaya biyu mako guda babu abinci sannan za ka ce oh, to shi ke kawo saboda gidaje da dama sai aka risu bari yanzu sun koma cikin halin yunwa da madara da ko mutane da zargin shi suke cewa baya kyauta yana da 'yan uwa kamar da muka ambata ƴan uwan shi waɗanda suke ƴaƴan Husaini dan Aliyu dan Husaini akwai Ja'far akwai Abdullahi akwai Aliyu akbar wanda aka kashe shi tare da ainihin Hussaini a Karbala kenan akwai kuma ah, abin nan Al-Qasim wannan da kuke jama'a wannan Ali dan Husaini uwarsa ummu walad baiwa ce sadaka sunanta Sallamatu bintu Yazdajir Sallama yar Yazdajir sarkin Farisa lokacin da aka ci Farisa da yaki aka kamo ƴaƴan sarkin guda biyu ƴan mata tagwaye aka kawo su sirrin da Umar yace waɗannan tunda yayan sarakuna ne ba su dace da kowa ba sai yayan manya a cikin mu shi da haka a ba Hassan daya a ba Hussein daya a ba jikokin manzon Allah daya sallallahu alaihi wasallam su aka ba yace ba mu da wasu da suka kai su daraja sai aka dauki kowace ba ɗaya aka ba su wannan ita ta haifi Aliyu dan Hussein dan Aliyu dan Hussein wanda ake ce ma Zainul Abidin to in kai dan shi a kasoki. kasoki Muhammadu al halafiya saboda shi baiwa ce to wannan kuma da kake san shi kuma ba ko dan shi baiwa ce amma ya kasa Iran da dama addinin kokarin raya addinin Iwan Iwan shine wannan gunki na wuta wanda maguzawan Farisa take bautawa wanda Sayyidina Umar ne ya kawo ƙarshen wannan wuta bayan ta fi shekara dubu ana gwalata, ana hura ta ana bauta masa za mu zo mu karanta jama'a za ku ji bayani game da cewa yan shi'a suna da aƙidar mahadi al-muntazar idan ya zo zai raya wannan addinin ne na iwan kuma zai kashe larabawa ƙurashawa zai rusa ka'aba zai hana yin addinin musulunci zai hana magana da larabci sai dai ai magana da faransanci saboda addinin magulanci ne kuma kowa ya gani da ba ga yanar hutuna suna yawo ko ina a duniya waɗannan ƙananan yan iska na Najeriya da ke cewa yan shi a Nazakiya din nan wai suna da suna yin wai sun mai wuta suna kewaye wuta su yanka dabba su zuba jini su sa itace su hura wuta su wuda alƙur'ani suna karanta sun wai dan Buhari ya mutu da shi da yan rufayi da sunusi lamido to kaddara din sun mutu sun makana maza daga nan kuma sai mene ku kuma sai ku tabbata a duniya ba ku tabbata a duniya ba na ji wani mahaukacin dan shi amma ya ce wai wahalar da ake fama da ta a Najeriya nan ta tashin kayan farashi wai saboda an kama zaki to mun yadda mu ci gaba da shan wannan wahala dan Allah ci gaba da kama rike zirgi. dan Allah amma kashe shi in ya so yunwa ta kashe mu kuma ba mu tuba ba daga kin shi kaji shedani ya samu wata kwana da zai zai sa wa shi ba wai ba ka ga ana ta wahala abinci ba saboda an kawo bayan Allah ne shi su ai bayan Allah yake su malam mara ne tsaki to sai ya nu serious wai shi ne kawo wannan tsadar kaji kaji kaji matsiyata yanzu aka dinga sa wa jahilai wannan shuwa jama'a fata mun gane wannan mu yanzu ko mun wahalar da muke ciki wallahi mun ji daɗi tunda yi maganin shi'a mu muna jin daɗi wallahi wallahi alhamdu wala shukru almuhim jama'a wannan mutumin sai da aka haifa mishi kuma ƴaƴa talatin da takwas sikon tarihi cikin sirri alamin dubara yana cikin tafin wafayatul ayat na ibn khillikan yana cikin hatta tarihin yaqubi wanda sun yarda da shi ƴaƴan shi goma sha talatin da takwas gaba talatin da takwas ƴaƴan shi gori a duniya tsakanin manya da yara da wanda suka mutu me yasa dukan su ba a lissafa su a cikin al'umma ba da wani kriteriya aka iya zaɓo ƙwaya ɗaya aka ce shine khalifa a cikin su shine limami a cikin su ina ba ta gaba sun gane wannan sai ma da yake cewa kada hajjar hisham ibn abdul malik kubaila wilayati lil khilafa hisham dan abdul malik kafin a bashi halifanci wata rana ya taɓa zuwa aikin haji fa kana idza arada istislam al zahama alaihi annasa annasu yace zama idan yana so ya je taɓa hajar al-aswad sai cincirin da mutane ya hana shi zuwa wajen dan sarki ne waliyul ahad ne jiran gadan sarauta sai abin na ba shi fa idza jaa ali ibn husaini ibta'ada an-nasu an al-hajar yace idan ali dan husaini zai al-abidin ko yabo sai mutane in su da bayan su bashi waje zai taba kabarin amin a ɗakin ɗakin ka'aba sai ai wannan kakan shi ne ya kawo wannan addinin a bashi waje sai a bashi wannan alfarma ko to sai a shi wancan yana jin haushi hatta ya ajiya wa yuqabbil sai sai sumbata cikin kwanciyar hankali thumma yakmulu baqil ashwal ya zai karasa gaba daya kewaye waje duk wanda ya je maka ya san yadda ake shan wahala jama'a game da ni dai ban taba taba shi ba a zuwa na maka kuma na yi dawafi a makallaci ya kuma so ɗari a tsakanin zuwan da na yi ba wai ko kuma ramar kawai zuciya amma wataƙila saboda ɗan tarbiyyar da muka samu ta addini ban taɓa shiga gogoriyar da na taɓa ma to masu shiga gogoriyar da taɓa ma wani sai ya suma garin taɓa wani kafa da shi ta goce sai ya je ya cuza jikin shi haka sai an nishi ya in ya dawo haka sai kawai ya ce kamar shi ta gudu na rufe da Allah jama'a kuma jahilci almuhim mutane suna muzahama a wajen ta yadda ba za ka samu haji ba in dai ba ka je wani odd hour akwai odd hour lokacin da an zama yin bacci gaba daya ko kuma san da rana ta yi zafi a sanar wani ba ta rana idan ta take zuwa sha biyu na rana za ka iya samu ka taba ko kuma can tsakar dare tsakar dare kamar ɗaya na dare wannan ma ba dole ba ne za ka yi fita ka tarar duk ire-iren ka sun dama shari'a ta zo da tsarin cewa ba dole sai ka taba ba zaka wannan dan gidan halifa in ya zo tabawa sai ya ga mutane sun yi kan abun sun tsiba shi waje sai ya hakura ya ja da baya amma jikan manzo Allah da zarar ya zo mutane da kansu ba sai su matsa ba sai su gura su bashi waje ma'ana musulmai ake sun san daraja albaiki bayan shi abu da suke wannan duka musulmai sun san daraja albaiki kuma suna ba su kima su daraja su shine sai shi ya ce fagadi ba Hisham gura Abdul Malik wannan dan gidan sarki sai ya fushi naibul halifa wa qala man hadha ko waye wannan kuma a aibu ni ban san shi ba wa kana bi janibi sha'irul farazaq kusa da shi a gonin waki wanda yake munafiki ne munafiki ne tanza a siyasance yana bin jam'iyyar da ke mulki ne ita ce jam'iyyar eh, jam'iyyar banu umayya amma a kidance yana bin albaitin yan shi'a ne idan ga da malaman waɗannan a akidance suna son Buhari suna son a gyara kasa amma a bayyane suna mun PDP da ba su kuɗi lokacin da ba ka sai ba to irin wannan munafukan ne jama'a sai ya zo sai ya tsaya kawai sai ya fara waka yana cewa hadha alladhi ta'rifu al-bataha'u wa ta'atu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haram hadha ibn khairi ibadillahi kullihim هذا التقي النقي الطاهر العلم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم ila makarima hadha yantahi al-kalim yakadu yamsukuhu irfanu rahati Rukunin al-hatim idha ma jaa yastalim yabdi yabdi haya'an wa yabdi min muhabati fama yukallimu illa hina yabtadi hadha ibn fatimatin in kunta jahilu بجده الأنبياء الله قد كتبوا ya bashi amsa ya ce wannan na kace baka sani ba haza هذا الذي تعرفه بطاه وبطاعته wannan sahara ma ta san takun kafa shi ne kan kafa shi da sahara ita ma ta san wa yake taka shi wa ke taka ta wal baitu shi ma ɗakin nan na Allah ya san shi ya rifu ya san shi wal hillu wajen gari ma inda ba harami ba shi ma ya san shi wal haramu haka haramu ma kowa ya san shi ai kace kai ba san shi ba hadha bunu khairi ibadillah wannan dan gidan mafi alherin bayin Allah ne kullihim gaba ɗayan su hada taqiyu wanda mai jin tsoron Allah ne annaqiyu wanda yake mai tsarki at-tahiru wankakke al-alamu wanda kowa ya sani idan ra'atu quraish dukkanin quraishawa idan sun ganshi qala qa'ilu sai suna cewa ila makarima hada yanta ilkaru ku zo jama'a ku ga girma da kan shiga makwarar girma ya kadi yumsikuhu irfanu rahati yace kyaukai shi da halin kirkin shi kamar zai rike shi kamar zai kada shi kamar ba zai kada shi ka rike shi rukunul hatim saboda kyan shi da kyaukai shi bangon ka'abin ma so yake ya rike shi idan ma za a yi idan ya sa hannun shi yana tabawa din bangon ka'abin ya so da yana da magana cikin da zai rike hannun ya hana shi da biya yadda ka san ka rike ka gaisa da mutum na kirki ko mutum ba ka so ka saki ita to shi kan shi ka canza ɗakin kaba tana fatan ina ma ya ci gaba da ba kai turane shi kai kana cewa baka san shi ba gubi haya yace mutum ne wanda yake rinsa ido saboda kunya wa yagbi min muhabati yace mutane kuma wa yugga mutane kuma suna rufa idan su ma min muhabati saboda kwarjinin sa shi bai so ya magana saboda kunya su kuma yana musu kwarjini kuma yukallamu ba wanda yake magana da shi saboda kwarjini illa hina yaftajimu sai sun ga ya murmushi sai su samu fuskar yin magana mata, ha za hadha bunu matin in kunta jahilu haka ya kamata a karanta saboda illar lura waka wannan ɗan gidan matu ne yar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce kai baka san shi ba an anbiya Allah kalkutu wanda aka cike ga baki ɗaya annabawan Allah da kakan shi kakan shi ne karshe annabawan Allah zaka ce kai baka san shi ba ya ba shi amsa a wace dogon waka ce wannan an yanko ne kawai kamar yadda na faɗa a ran nan jama'a ga wannan waka da wannan malami mai suna abul fadli yahya ibn salama as sahakar wanda za ka iya samun tarihin malamin babban malami ne a cikin malamin shafi'iyya al-imam az-zahabi ya tarihin sa a cikin ainihin littafin sirr al-ibn nubara mujalladi na 20 ko da ɗaya ba na masa to kuma malamin shafiya ne bari ku ji kuma abin da yake cewa ba da ya gama yi wa waɗannan al'umma waƙoƙi ya yaba musu irin yadda ya mai da 'yan shi'a martani ga ta za a ba yan uwa ɗalibi musamman su kwata kwafi don su karanta ba za mu karanta ta gaba ɗaya ba daga inda farko yake cewa as'alu an qalbi wa an ahbabi wa minhum kullu muqirrin yujdi wa hal yujibu a'zamun baliyat a'zamun baliyatun wa hal tujibu a'zamun baliyatun wa arsumun khaliyatun ma yunshadu taqasamu yawmal wada'i kabir falaita mundu tawallau kabir yace wannan waka yana cewa hawaye shi da jikin shi da rayuwar shi ya ba hankali sai lissafa ya ce haidaratu wal hasana li ba'dahu thumma ali wannan kenan wa ibnuhu muhammad wa ja'far as-sadiq wa ibnu ja'far musa wa yatluhu ali sayyid a'ni rida thumma ibnuhu muhammad thumma ali wa ibnuhu musaddad الحسن التالي ويتلوه كلمه محمد محمد بن الحسن المعتقد shi na ƙarshen kenan mahadi cin kaji al-mu'taqad wanda suke kudircewa akwai shi ya yace qaumun humu a immati wa sadati wa in lahani ma'asharun wa fannar a'immatul akrim fihim bihim a'immatu asma'uhum maswatul la tudradu to kaji inda yake bayani yake cewa hum hujajullahi ala ibadi wa hum ilayhi manhajun wa maqsad sune hujjojin Allah akan bayinsa kuma su abin nufi ne su ta barki ne humun naharu su wamun lirabbihim wa fidduja wa fiddujayi rukka'un wa sujud da rana suna azumi da dare suna kiyamu da sallah qaumun ata fi hal ata madihuhum wa hal shakka fi zalika illa mulhin ba wanda yake shakka tare da sai wanda yake badaci qaumun hum fi kulli ardin mashhad la bal lahum fi kulli qalbin mashhad ya ce wasu mutane ne wanda kowane gari daga da ce ka kama su ya kai ba kowane gari ba kowace zuciya tana tunanin su kaga in shi ya fara jin wannan sai ce eh wannan namu kun zo na ban takaici da mamaki ko wannan kasin da muke ma dan wannan shi ya ce wallahi suna faɗan gaskiya wallahi da aqida mu suke faɗa sai to ya jira saboda dai lokacin muna karatu akan kashe Husaini mun ce ba daidai bane ko sai dai yana yana murna wai wai da abin da muke faɗa wai irin nan to daga baya kuma ya yi ai bai ƙara labarin ba to shi ne irin wannan in suka ji irin wannan karatun sai su ce eh kaza kaza sai ya ci gaba ta yana cewa ma sadaqan nasu wa ma tasaddaqu ma nasaku ma aftaru wa abadu wala gazaw wa aujabu haddan wala sallu wala samu wala ta'abbadu laula rasulullahi wa huwa jadduhu ya habbaza alwalid thumma alwalad yace mutane da ba su samu gaskiya ba da mutane ba su sadaka ba mutane ba su azumi ba ba su zakka ba ba su aikin haji ba ba su jihadi ba ba abinda mutane suka samu suka yi laula rasulullahi da ba dan manzon Allah ya zo ya kawo wannan bai naka samu na faɗa wa hawa jiddu shi kuma shine kasan ka gaba da yace ya habba da walidi madalla da wannan ne, summal walad madalla kuma da yaya kaga dan shi a da wannan sai ya ji daɗi yace wa masra'u sibti fala azkur wa fil hasha minhu lahibun yake yace mafadar jikan karbala ke yace wala bazan faɗa sunan wajen ba amma ina jin bakin ciki a cikin raina cikin kayan ciki na akwai bakin ciki da wuta cewa an kashe jika manzo Allah wajen dan shi a waje kuma ana muzarar karbala bane yanzu wannan to kuna ji wannan jama'a can da ya kara gaba sai ya ce ina tsallake sai ya ce waliyukum fil khuldi hayyul khalid Allah majibincin ku a ranar kiyama yana nan a rayi kuma zai rama muku abin da abu aka yi wajiddu makiyanku kuma fi narin da za mu za a sa shi gidan wuta ya dawwama sai ce walattu ahwakum bi bughdi ghayr ba na ta hanyar kin wasu inni idan ashka fikum la aqul yace da zama dan banza kenan ban zama dan kirki ba in ce dan zan so ku sai na ji haushin wani yadda yan shiya suke faɗa sai ce fala yadullu rafidiyun annani wafaqtu aw kharijiyun muftin kada wani dan shi'a zindiki ya dauka wani da shi iri ɗaya ne ko ba khawarije mai zagin sabai ba khawarije dan boko haram dan barna kai ya dauka la ya Muhammadu anni wafaqtu muhammadun wal khulafa ba'dahu afdalu khalqi llahi fi ma ajri yace muhammadu da halifofi a bayan shi a aqidata sun fi kowa daraja hum hum assasu qa'idat ad-din lana wa hum banaw arkanahu wa wa man yakhun wa man yakhin wa man wa man yakun ahmad fi ashabi fa qasmuhu yawm al-ma'ad ahmad wanda dai ya aici muhammad a cikin sabon shi to ranar kiyama sai zai rigima da manzon Allah hadha atikadi falzamuhu tuflihu haza tariki fasluku mutatu inda shi a dole sai barki ce kare da kawai kaji yace fala yardun nurafidiyun annani wa fastu aw kharijiyun muslim muhammadun wal khulafa ba'dahu afdalu khalqi llahi ma ajib waka shi jama'a ne daɗi in kana karantawa da ta za a bayar da kwafi shi wanda yake so zai je karanta ya haddace in ka da islamiyya da zai koya a islamiyya ka ƴan mata ne jawarawa ne talakawa ne ustazai ne ka haddace ne ina ba ta mun gano da jama'a Allah ya samu dace jama'a al shi ne wannan mutumin da ke waɗannan malami ne ba shafi'e musulmi ahlus sunna ji har waka ya yi ahlul kuma ya ambaci aqidarsa a ciki dan ku gane ƙarya ne ɗan shi'a suke cewa wani wa musu albayi ƙarya ne sai shi za ka ki jinin manzon Allah tsarin galaba wani musulmi ne bai su amma kuma kamar yadda ya faɗa ba ma ba ma kin wasu dan muna son su babu lazimin watin a ce dan za ka so albayi sai ka a masu sabai ko in za ka so sabai sai ka kiya musu albayi da albayi da sabai duka sabai ne inna ma miga ce kowa da irin nashi wanda cikin sahabbai akwai ahlul badr akwai ahlul bai'atul ridwan akwai al-muhajirun al-awwaluna akwai al-ansar akwai akwai wanda suke wato suka mutu daga karke akwai akwai abdul tulaqau akwai mu'allafatu qulubu wannan ake ta shi a jama'a ira haƙi da mata ce dan mata ne suke tsammani matarka da ka aura kace kana son ta ka nuna mata kauna ka aure ta ran da aka ce kana son wata sai ce munafiki ne dama baya kuma ita wai ba ta ganin zai yi ka iya haɗa ƙaunar mata biyu a zuciyarka su ce munafiki duk abin da na mishi bai gani ba sai da a zuga ta da ƴan uwa da dangi da har da ƴan uwanka sai a zuge ta a ce ai kai munafiki ba ka ƙaunar da ka iya ƙaunar wata to irin wannan ne na ƴan shi'a ka ji mata tana cewa wai me ya gani a can sai ƴan shi'a abin da suke ce mana kenan ne me gani a gwamnati a da za mu abin da magani shine salaha da nagarta da yarda Allah da imani da gabatuwa a kanmu kuma irin wannan shi magani gani akan albayi haka ke ma da ke cewa me ma mutum ke gani akan wannan shine in ke ustadiya ce ustadiya ya gani ara in ke yan gani ce yan ya gani idan ke kyawa ce kyawa ya gani ko dan ba ke ta karshen yan gayu ko karshen usabai ko karshen alamomi ko karshen komai ba ba ke ta autan mata ba a duk abin da ke ta kamar shi kuma Allah ne ya halatta shi. Allah shi kyauta sai mu kuma cikin inda yake cewa na gaba na biyu daga cikin su asani Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn wa huwa alladhi yulaqabu bil bakir wanda yake cewa bakir wannan shi ma jama'a daga cikin yan uwan shi waɗanda aka haifa a cikin 38 din can akwai Abdullahi akwai Zaid dan dan Muhammad akwai Ali dan Muhammad akwai muhammadin ausat muhammad ibn muhammad akwai hassan akwai husaini masu sunan kakanninsu duk da yake a tarihi ya zo cewa waɗannan sun mutu suna ƙanana akwai kuma wani abdurrahman akwai wani hassan daban akwai kasimu akwai su waɗannan kuma duk sun girma an san su a tarihi tarihin suna rubuce amma duka shi a suka yi watsi da su sai suka zaɓi wani mai suna muhammadul bakir ana ce mishi bakir ne shahara bil baqir min baqara ilma ay shaqqahu saboda yana bude ilimi Allah ya mishi baiwa na samu na iya fito da sababbin fawaid wanda ba a taɓa jin su a gurin wani ba babban malami ya shari'a cikin sirr alamin nubala yana da karancin hadisai amma yana da fatawoyi da kuma ainihin masail zaka suna yawan cewa bakir ya ce bakir ya ce ya da hadisai a cikin dukan kutubu sita kamar yadda waɗancan iyayen nashi kakannin shi suna ci fa aurifa fa arafa aslahu wa khafiyahu ya san ilimi ai shakkahu ya bude ilimi ya san asalin ilimi da abin da ke koya a cikin burga mai ilimi wala kad kana abu ja'far hadhihi kulliyatu ana ce mashi abu ja'far ya kasance imaman mujtahidan taliyan likitabillahi limami ne mai ijtihadi mai karatun littafin Allah kabira sha'ani mai girman al'amari la nuhabihi zahabi ya ce ba ma ainihin wato wuce makaɗi da rawa game da ƙaunar shi wala na hifa alai kuma ba ma kinsa nuhibbuhu fillahi muna ƙaunar shi saboda Allah lima tamatta'a bihi min sifatil kamal kuma jama'a bihi saboda abin da suka hada kai shi da sun kamala na dangantakarsa da iliminsa da tarbiyyarsa da salaharsa wa qala ibn kathir ahadu a'lami hadhihi al-umma ilman wa amalan wa siyadatan wa sharafa shi ɗaya daga cikin jagorin wannan al'umma a wajen ilimi da daraja da aiki da sharaf da girma da ainihin asali zama kun ji albaƙir kenan malami ne daga cikin malaman musulunci Allah ya gafarta mishi asali na uku dan shi Muhammad a Ja'far ɗan Muhammad wal yulaqabu bis-sadiq Ja'far as-sadiq qala az-zahabi shine wanda nake ce muku yana da shi Ja'far as-sadiq yana da labarai da yawa rigingimu tsakanin shi daular Banu Abbas musamman da Halifa Abu Ja'far al-Mansur wa min ba'dihi ɗansa Alhaji kenan wannan yana daga cikin muhadramin ne ya rayu a ƙarshen daula abu Umayya zuwa farkon daula Abbasiya masu tawaye ga Banu Abbas musawwada su Abu Muslim Khurasani sun yi sun yi su sa shi cikin rikicin ya ƙi shiga amma a gefe ya ba da goyon baya sannan ya ki shiga rikicin da kawun sama kawun shi ya ɗauko wani rikici na ainihin ƙoƙarin kawo tawaye ga dole birnin abbas yana nan a gaba wannan labarin duk da yake ba anan za mu karanta shi ba ya ki shiga wannan rikicin da ƙarshe aka yi wannan ainihin wato kawun nasa ƙofar rago aka kama shi domin an samu labarin sorry dole bani umayya an samu labarin yusuf bin umar jikan hajjaj shine gwamnan iraki a lokacin ya samu labari ta hanyar ainihin yan leƙen asiri intelligence cewa zainul abidina na nan na shirya tawaye shi ma sunan shi ke lokacin da ya samu labari sai ya sa aka tara duka mutanen garin a masallaci aka tara ta masallaci sai aka rika masallacin aka hana fita kuma saura bai fi 48 hours ba sannan ra'ayi da clearing wannan tawaye da haka sai zama duk mutanen shi da ke ciki sojoji sun riga sun kewaye ta masallacin daga shi sai mutane yan kaɗan kamar ɗari biyu da talatin kuma kamar haka haka aka dinga musu a cikin lungunan garin kufa ana kama su ana buge shi shi ma aka je shi da kibiya ya yi ainihin bleeding to death ya yi ta zuba jini ba a sane shi a makasa ba amma ya ta zuba jini ya mutu Allah ya faɗa mishi to wannan tawayen ma an yi an yi a sa gafar tsari a cikin yaki amma ya dinga taimaka musu da kuɗi da kuma maganganu wanda suke nuna goyon baya to lokacin da aka zo na musawwada aka aka aka a shigar da shi yake amma ya kasance yana da baki ya iya jawabi na harbi ga mutane yana da jura kuma ya sha yin maganganu wanda suke nuna sukar gwamnati a wannan zamanin har an taɓa kama shi an kulle shi ba su ɗaya ba su biyu ba daga baya a haunar rashid aka ce ya sake shi a cikin kissa an ce ya mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kula shi yana hararar shi sai aka fassara mai cewa saboda ya kulle jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bi sihhati ru'ya sai ya sake shi daga baya ya ƙara kama shi ya sake sake shi haka dai rayuwar shi har dai Allah ya ɗauki kwanan shi shi ma wannan jama'a uwarsa ummu walad ce sunan abin ba ummu walad ba ne uwarsa jika sayyidina Abubakar ne ita ce ummu farwa bintul qasim ibn muhammad ibn abubakar zaka baya yadda a zagi abubakar ko umar a gaban shi ya kasance yana kin jinin yan shi'a masu zagin sabai yana tsine wa rafida yana musu raddi baya son su saboda ya ce wani da ni abubakarin marratai ne abubakar ya haife ni so biyu saboda mene wannan umu farwa yar gidan kasimu yar muhammadu ɗan muhammadu ɗan abubakar sannan kuma asma'u yar abubakar sorry asma'u na asma'u yar abubakar kuma ta haita a wuri ja'afar Sadiq ja'afar Sadiq kuma an din sa ina ba ta mun ba. wannan jama'a yi yakan ce walada ne Abu Bakarin ne za mu bai magana akan watin musahara tsakankanin abin nan tsakankanin sabai da albaiki akwai kuma har ila akwai kuma asma'u ai gidan Abdulrahman Abu Bakar wanda ita kuma ita ce kakarsa kaga ai da ita da wannan Muhammad dan Abubakar din wato ita wannan Asma'u din yar uwan Muhammad domin Abdurrahman ya yake ga Muhammad shi kuma Muhammad shi ya fi Alƙasim Alƙasim babban malamin fikin a ƙasar Madina shi kuma shi ya fi ummu farwa ita kuma ita ce matar Ja'far Sadiq kaji in shi da suke cewa gaba ya tsakanin safai da ahlul in ana wannan gaba za a wani mishi dika abokan zai yi ma Allah shi kyauta sannan kamar yadda muka faɗa jama'a wannan shine yake da dan uwa mai suna Isma'il dan uwan Al-Kazim dan za mu zo mu ji na gaba shine wane Ali ibn Musa amin Musa ibn Ja'far Al-Kazim ko dan gidan Ja'far Sadiq ya dan uwa Isma'ilu ibn Ja'far Sadiq da wannan baban nasu ya musu Ja'far Sadiq an samu rabuwan kai tsakankanin yan shi'a wasu suka ce Ja'far Sadiq ya ce bayan shi al-Kazim wasu kuma suka ce Isma'il suke so zaka daga nan zaka rabu akwai yan Isma'iliya yan shi'a har yanzu akwai kasar Indiya. ba su yadda da cewa al-Kazim ɗaya ne daga cikin waɗannan guda goma sha biyu ba to sun ce wahayi in wahayi ne aka samu sabani da a ƙasar Madina wannan mutumin jama'a Ja'far Sadiq dinnan akwai kubba ta kabarinsa duk wanda ya san kabarin Abdullahi Gwandu a kasar Gwandu ko kabarin sarkin musulmi Muhammadu Bello da dan Hojiyo a kasar Sokoto Allah ya gafarta musu gaba daya zai iya gane me yake nufi da kubba za ka ɗaki ne yake kamar girman masallacin nan wani akwai gidan girman masallacin nan akan kabari kamar Ka'aba an ba an rubuce shi da ayoyi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun saboda jahilci da kuburiya suna nan hanyar za ka sakwato abin mamaki kuma ya hago wata ƙasar sakwato ta mai da wurin tourist attraction tana gyara shi kuma tana da shi a matsayin dividends of democracy wannan magudanci ne da ba bautar kabari karanta littafin ainihin malam na ya albani tabiru sajidi da littafin kuburi masajid da littafin ainihin alkuburiya na ibn taymiya da littafin ainihin auliya ullahi alfurkan baina auliya illahi wa auliya shaitan to a kasar makka a kasar madina wannan mutumin kabarin shi na baki'a a kasar madina da kafin kafa gwamnatin saudiya nan ta al sa'ud ana duk waɗannan maguzancin ana shashanci iri daban-daban daula ce ta usmaniya ta turkawa da ke kasar ainihin istanbul sun ba da dama 'yan ɗariƙa ne makiya gaskiya ba abin da ba a yi a lokacin masu ba da labarin tarihin madina suka ce akwai ba. a cikin baki'a in ka shiga ɗakuna ne ko ta ko ina walillahi alhamdu in ka shiga makabarta ce halaka garin da mata bi ta kyau kawai ƙasa ce sai duwatsu sai layuka da aka bi inda ake bi a jagon tsarubara kuma duk wani kabari an cire mishi duk wata alama za ta bayyana cewa na wane akwai wani kabari da zaran ka shiga wanda yan shi'a suke cewa wai na fatima tana suna zuwa wurin su samu shiga tsatsaya suna yin magudancin su akwai su da yawa kaburin aka kara cewa wannan kabarin wane ne amma duka babu tabbas to da akan kabarin shi an san kabarin akwai ɗaki ana zuwa ana kewaya shi a shekarar hijira da shekarar dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da arba'in da hudu jama'a satin 44 in muna 1434 ko tattamin kai kamar wani shekara 95 da suka wuce kenan a lokacin sarakunan su alu sa'udin nan suka sa duk aka buge waɗannan ɗakunan gaba ɗayansu aka lalata su al'amarin ya faru sha biyu ga watan shawwal ma'ana bayan sallah da kamar mako biyu har yanzu har a nan najeriya 'yan shi'a suna yin buki na ranar bikin ranar bakin cikin tunawa da ran da aka rushe kabarin ja'far sadiq har a nan garin su shi saboda mu musulmi ba da su ne amma dole karanta tarihin addinin su iya gane yau suna yi kaza ne ka san ba a wata guda ba a wani buki ba na farin ciki ko bakin ciki aiwuwar wane mutuwar wane fitowa da kurkuku fi da ka kai ba su da wani abin ban da buki to wannan bikin ma suna yin shi har yanzu suna yin shi gaba bikin ranar tunawa da bakin cikin rushe abin da ke kan kabarin Ja'far Sadiq kuma za ka ga a lokacin da abin ya faru an ta jin haushin ƙasar Saudiya kamar yadda aka saba kin gaskiya a duniya da ba kin gaskiya a duniya ko dama abu ne is normal dama masu son gaskiya masu da yawa an ta ce ku ce majalisar ɗinkin duniya unesco hukumar unesco ta larabawa masu kula da eh, abin nan wuraren tarihi cewa wannan cin mutuncin tarihi ne kaza kaza kaza kaza ba a kyauta ba ɗan shi'a da ɗan dariƙa da sauransu suka ta surutu yadda ne suka wa ɗan ibn taimiyya zamanin da ya fatawa akan cewa ba daidai bane mutum ya kulla kayan shi da garin su ya tiya tafi kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ba daidai bane ibn tamiya ya sha wahala duniya akan wannan fatawa ya yi gidan yari ya sha duka ya sha zaki da tsinuwa da rabi to haka suka dinga wannan ta'alluki suka dinga abin nan amma kasar Saudiya da yake kasar tauhidi ce Allah ya ƙara tsare ta ba su zuwa nan Sai da su wuce gaba ɗaya wannan dakuna yanzu duk wanda ya je Madina in ya samu ma ya shiga zai ga cewa kawai kaburbara sai allo da aka manna lafita kamar wato da haka wanda yake bayyana addu'o'in da ake yanzu da suka fahimci mutane duk da haka maguzanci yayi yawa da ba a buɗe kabarin ba a buɗe makabartar kawai bai kowa ya bude shi sai dai in an kawo gawa ko kuma akwai ranakun da ake buɗewa musamman da asuba saboda yan ziyara yan umara wanda za su shiga su ma waɗannan bayan ana da addu'a amma a buɗe haka nan kawai mutane su shiga su dinga ɗauke ɗauken hotuna da tsuguno a gaban kabari da roƙon kabari wannan duk maguzanci ne duk ba addinin Allah bane da ba, kuburiya ce ba ta cikin addinin Allah kabari sam ko Allah ba a roƙo a gaban kabari ku gane wannan sai dai ka roƙa wa mamacin gafara amma wata buƙatar ka da kake nema a wurin Allah ba a yin ta a wajen kabari mutane su gane wannan ko kabarin waye Allah ya tsare mu a da ma wannan shine جعفر الصادق رحمه الله قال الذهبي الإمام الصادق شيخ بني هاشم babban limamin banu hashim ana mishi lakabi da as saboda gaskiyarsa ba a same shi da yin ƙarya ba abu abdullahi al-qurashi al-hashimi al-alawi an-nabawi al-madani ahadul a'la yace ba quraishi jinin manzon Allah jinin sayyidina ali wanda ya danganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan garin Madina qala Abu Hatim ar-Razi la yusalu an mislihi ba a tambaya game da shi mutumin kirki ne 100 bisa 100 ba a tambaya game da shi waye الرابع mutum na hudu jama'a shine Musa ibn Ja'far wa yulaqab bil Kazim Musa dan uwan wancan Isma'il do to wannan Musa jama'a uwarsa shi ma ummu walad sunanta Humaida asalin asalinta baturiya ce yar Andalus lokacin da aka yi musulunci andalus aka kamo su a matsayin bayi aka ba shi daya kun jawa aka ba mahaifin shi daya duk wannan muna faɗa ne saboda bazar da muka yi a baya cewa suna kyamar muhammadul hanafiya saboda cewa wai dan baiwa ne to waɗannan yanzu yan bawa guda nawa muka kirga su guda uku ko guda nawa kenan guda biyu akwai saura wannan mutumi aka ce ibn tabiya yace mashhurun bil ibada ya shahara da bauta Allah wan nasak da ainihin wato yawan aikin haji wa qala abu hatim rabi sikatun saduqun imamun min aimatul muslimin mai gaskiya ne amintacce limami da gaskiya ga musulmai wa qala ibn kathir kana kathira da ibadati wal murua yana da yawan bauta Allah da kuma ainihin kunya al khamis na biyar shine dan gidan wannan Musa din kenan Aliyu Musa, علي بن موسى ويلقب بالربا علي ربا قال ابن حبان ابن حبان يتي من سادات أهل البيت وأقرائهم ɗaya daga cikin ainihin wato a sada manyan mutane waɗanda ainihin wato da masu hankalin cikinsu wa ajallu alhashimina wa nubala'ihim daga cikin mafiya daraja a cikin banu hashim daga cikin shahararrunsu وقال الذهبي كان كثير الشأن أهلا بالخلافة يا كسن شيء جرما شأني كبير الشأن كما يتسلسل هذه كل شيء يا رأي شدة كما يدعك بعد لاباري كما يا أولي أم حبيب wadda take ‘yar gidan sarki ma'amun shine wanda ma'amun ya mushi wato alkawarin halifanci ya ba shi wilayatul ahadi amma sai Allah ya ɗauki rayuwarsa kafin ma'amun da duk da a lokacin da ma'amun ya bashi wilayatul ahad banul abbas sun ce ba ke yarda ba amma ma'amun bai fasa ba shi shi'a saboda zalunci ba sa ambata wannan abu sai su yi wata ƙarya su ce wai banul abbas ɗin ne suka bashi guba ya ce mutu kuma ba haka bai tunda lokacin da abin ya faru shine shi mahadi al-abbasi ma'amun al-abbasi ya zo ƙasar madina aikin haji sai ya tara gaba ɗaya danginsu su baiti ya musu tambayoyi na ilimi sai ya ji ba su sani ba shi kuma wannan yaro matashi a lokacin ya amsa gaba da tambayoyin sai ya ce wannan ya fi kowa cancanta ya rike halifansu musulunci da haka shine wali a kuma ya ɗauki esta ya bashi esta ta cikinsa ya aura mai daga nan kuma ko ina tare suke tafiya to sai ina suka je suka samai suka bashi guba bayan komai tare suke da halifa ya aka shi halifa ba su bashi guba ba a ƙasar kurasa da can ya rasu Allah ya gafata mashi السادس نشد محمد ابن علي ابن موسى شيني محمد الجواد كده قال ابن تيمية كان من أعيان بني هاشم وهو معروف بالسخاء والسؤدد ولذا سمي بالجواد يا كسن شيء أن سنشد كوتا ده هل جرما إذا كنت مشي الجواد محمد من كوتا idan ma kun ji duka waɗannan da maganganun da malaman musulunci suka faɗa kansu maganganun yabo da ainihin faɗan alkhairi ومما يدل على محبة أهل Sunnatin لآل wa ومحبتهم لآل السنة ما وقع بينهم من المساعرات وتسمية الأولاد daga cikin abin da ke nuna mutunci da sanin ya kamata a tsakankanin alibaiti da sahabbai da ƙaunar juna da sahabbai da sauran musulmai shine akwai surkutaka auren 'ya'yan juna wa tasmiyatul aulad da kuma sanyawa 'ya'yan juna sunan junansu al musaharat farko bari ka ji wani ɗan gutsire wato samfoti daga cikin auratayya tsakanin albaiti da sauran musulmai awwalu na farkon albaiti shugaban albaiti shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazawwaja aisha binta abi bakr bin siddiq ya auri aisha ɗan gida abubakar siddiq Allah ya kara masa da shi da yarsa aisha wanda kuma manzo Allah yana cewa uritu ki fil manami marrataini so biyu mala'ika na zuwa da ita a lullube sai a ce mishi ka gama tarka sai ya bude ya fuska Aisha sai ce in dai gaskiya ne Allah ya tabbatar ile ko Allah ya tabbatar wahiya min bari wahiya min tayyib ɗayan kabilar Banu Taym wa tazawwaja Hafsata binta Umar ibn al-Khattab manzon Allah ya aure Hafsa yar gidan Umar dan Khattab wahiya min bani Adi ita kuma ba adawiya ce وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Umma habiba yar gidan Abu Sufyana wa hiya min bani umayya banu umayya ce waɗanda su kuma ba su da an ce banu umayya sai su kamar za su mutu saboda bakin ciki wa zawwaja ibnatahu ruqayya min usman ibn affan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurawa da usman dan affan yarsa ruqayya Allah ya kara mata yadda ita da mijinta usman wa huwa min bani umayya haka manzo Allah ya auri ya a bani umayya kuma ya aure musu da har guda biyu falan ma tuwfiyat zawwadahu ukhtaha ummul kulsum yayin da ta rasu sai kuma ya ƙara aura mata uwar uwarta ummul kulsum akwai ta kisa da ake cewa manzo Allah bayan wannan tarin ya ce da muna da wata da mun ƙara maka wannan ƙarin bai tabbata ba jama'a wa zawwaja ibnatahu zainab zainab lil abbas lil as rabi' wa huwa min bani abd shams ibn abd manaf shi ma dan gidan banu abd shams abd shams ne duk waɗannan manzo Allah ya aure yaya gurin su ko kuma ya basu. su kuma mun ji wannan ko ma'ana manzo Allah bai tsaya auren shi ce a sai yan gidan mu ba saboda su ne kadai waliyai su ne masu bai wa qala وأما علي بن أبي طالب فزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب yace ita kuwa Umar dan Khattabu kuwa ya auri ya a wurin sayyidina ali halifan musulunci umar ya auri ya gidan sayyidina ali ummu kursu wannan karatun na nan a cikin littafin yan shi'a ma alkaji mujallad na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da shida mun kawo wannan ne saboda akwai wasu ƙauyawa jahilai da suke karanta wannan cewa wai umar wai da ƙarfin tsiya ya kwace ta kaga wannan na farko zaki sayyidina ali ne ke kina sayyidina ali rago ne wani ƙato ko ne kwace mai ya ya kyale sannan kuma bai san mutuncin da ƴaƴan shi ba kenan kana da ƴa yanzu wani ya kwace ta mai da matar shi ba tare da ka ba shi ba kuma ka kyale ka san darajar ƴaƴanka ba ba ka da kishin iyalanka kissa ta zo a cikin littafin musulunci cewa sayyidina ali yana sayyidina umar ne yake ta roƙon ali cewa ku fara aure dan ni ma na hada da ƴaƴan manzon Allah ba sai ce mishi ga ƴata shi to shikenan in ta yarda shikenan aka kira ta kuwa aka zo da ita fadin sarkin musulmi umar Umar ya mata magana har yana da yana ce mata ko mu ga kafar ki babu sosa gayi kace yanzu kana hadisin musulmai shi ne kake so ka dan kafa mace wallahi sai in falla ba kamar ni sai ai mijin to baban ki ya ce eh na ga kin muni ya ki aka daura wannan aure kuma ta rayu da shi har ya mutu to wannan sai na da san ran shi ya bada wannan auren ba tirsa ta aka ba yan shi'a akwai wanda suke cewa ma wannan auren da Umar ya da Umar ya yi ta su a gurin su zai saboda babu izinin ubanta gaba ta auka, jama'a gaba ta auka. kun tuna karatun da muka karanto ko labarin na ku cewa wani dan a wai saboda hauka da kiyayya da gaba ibn tabi'a ba da labari a cikin rasul sunna sai yana da kare sai wani dan a dan uwan shi kira karen da suna Abubakar shi yana ganin wai ya kanta Abubakar ne ne ce karen Abubakar shi kuma dan shi da ke da karen sai ga wai karen shi an ci mutuncin karen shi kuma an ce karen sun shi bakar akan wannan suka kama zage-zage suka yi dan ba suka zo junan su ciwo dan shi a yanzu zaran ka ya tambaye ka sunan ka ya sunan ka ka ce muawiya wai sai ya jawo shi ima wani irin hauka ne wannan hauka ne dan ka wata mata masifaffiya sunanta gambo kun sha wahalar duniya da kyar Allah ya kwace ka hannun ta mutu misali ko shi ke sai ka ji mai suna gambo sai ka jawo shi ta ina alaka wannan suna kawai za ta ɗan shi'a idan an cire sunan wani mu'awiya a kona mutum mai suna mu'awiya wallahi sai da wani ɗan shi'a ya tafi ko kuwa shi wai a canza mai suna ta ce saboda mene wai saboda mu'awiya ba sunan kwarai ba ne ya manta a cikin albaita kuma sai wannan sunan duk waɗannan sunayen sunaye ne gama gari jama'a duk wannan kauyanci ne yanzu dan shi'a da an ce sunan wancan Aisha sai ga wai aibi wai shi bai san me wani bai san wani mai irin wannan sunan to duk inda ji sunan yana cikin bakin ciki sai ga kullum fuskar su baka kirin alamar bakin ciki da tashi hankali dan duk wanda ya dauka kan shi irin wannan dabi'a zai sha wahala rayuwa jama'a in ka dauki ɗabi'a jin haushin wani za ka sha wahala saboda Allah ba zai fasa ba shi numfashin da zai rayu idan kai ka dawo shi ba Allah ba zai fasa bashi falalar da ya saba baiwa bayan shi ta abinci da sutura da dukiya da wadata da yalwa da karuwa ba Allah ba zai fasa bashi ba wani suka jawo shi kai kuma duk sanda ka ji labarin ya samu wani abu ko ka gani sai ka tsince daga ana kona in kana jawo shi da ya wuce yanzu ka gaishe sabar roba roba Fi sai ka dan yariya ba bacewa. ai ka jawo shi kawai sai ka ji kunci shi ba bai san kana yi ba matar shi ta yi ka jawo shi an mai promotion ka ji haushi ya samu mukami ka ji haushi ka gan shi da sabo riga to ka sai da kake cikin wahala haka yanzu a cikin duk sanda aka ce Abubakar Umar Usman Muawiya Abu Huraira suna cikin haushi to za a je na ambata wannan saboda su ba a bari ba Allah shi kyauta shine sai ke cewa Aliyu وتزوج علي أرملة أبي بكر الصديق أسماء بنت sannan سألنا سيدنا علي ya auri. watin a bazawarar da sayyidina aliyu ya aura ita ce matar da sayyidina abubakar ya rasu ya bari asma'u yar umai wanda da can matar ja'far ne ja'far ya rasu sayyidina bakar ya aure ta da ya rasu sayyidina ali ya aure ta sabai ba sa kyamar auren matan junansu idan sun mutu jama'a ba sa suka junansu a kai kuma daidai ne kirki ne kariya ce social services ne ya daga cikin inda mu da ake cewa ahlus sunna ko yan izala muka samu rauni a wannan kasar da mu shine da yan uwan mu ahlus sunna idan sun mutu sai mu kyale matan su kyawo a gari ko su kama tallan robobi gida gida ko su dinga sai da kosai ko dan wake a zaure ko kuma wani shaytani ya lallabo ya aure ta mu ko muna jin mu aure su ko dai saboda ba za mu iya auren su ba sun mana tsufa mun zo mu aure yan mata masu nono a tsaye saboda auren kawai kan sha'awa muke sanyi ba auren manufa ba ko kuma saboda wai tsoron kar a ce matar wani ai ya auri mata abokin shi aka yi wannan ya zama aiki da ma ka ji sahabbai suna auren matan waɗanda aka mutu aka bai na yan uwansu ko abokansu ko abokan zumuncinsu Allah ya duka mala albani wannan ya daga cikin abin da ya dinga dandana akai yana maganganu akai yana alakanta su da wasu tarihohi a baya zan yi tare daga cikin akwai tarihin Abul Hasan al-Ash'ari wanda irin haka ya faru da shi uwarsa mahaifin shi ahlus sunna ne ya rasu ya batta da yaro kankani dukkanin mutanen da ya kamata su aure ta suka ki aurenta sai wani batacce mu'tazila ya zo ya aure ta shine ya rike ɗanta abul hasan al-ash'ari ya sa shi addinin mu'tazila sai da shekara arba'in yana wannan addinin kamar Allah ya gane da shi hanya kuma ɗan shi'a suna da wannan mashirin a nan muna da tajarub muna da experience na zawarawa a nan garin zari wanda suke ba su kawo mana ƙara ko kuka akan cewa mazajin su sun rasu alu suna sun yi watsi da su yan shi'a da zarar sun ji labari sun je wannan zindikin da aka kama zazzaki sai ba su maƙudan kuɗi su zo musamman suna musu alheri tun tana cikin takaba sai dinga siyo a tamfa lemu buhun shinkafa yana kawo mata yana ɗan rike 'ya'yan yana zuwa da su unguwa kuma satin juma'a saboda munafurci in sallah sai ya dinka musu kaya yana jin su a duka mata kuma sa da rauni da ba. sai ya tsiye tunaninta sai ta ga ai mata kirki da alfarmar da sai ya rike yayanta sai kawai su aure shi to wanda suke da dan karfin imani idan suka ji yan shi'a ne sai su fara neman to a saman musu bati, a saman musu substitute a cikin musulmai dan kar su fada wannan barna sai ka je ka ci gida musulmai kowa sai kuma kowa mata shi daya ranar da shi kara aure sai ka ji wata yarinya ya gani yan shekara sha shida ko sha bakwai ya ga tsinin nonuwanta da tudun duwawunta na rantsi da Allah da ba magana ba bace magana gaskiya ce ta haka muke wanda kuma bayan shekara ɗaya ya tsufa da ita shikenan amma ga ƴar uwar ga matar ɗan uwan shi wanda zai aure ta riƙe yayan yana kyamata saboda ta tsufa ba ta nonuwa tsayayyu ko shekarunta sun yawa wannan ya kamata mutane mu gane wannan dabbanci ne da ma ba addinin Allah bane wannan shi da gasanin zawarawa sun mana yawa a gari mara sai da rami da su to baya ga wannan kuma a marru min haza wa adha ne kuma ba ma musu wani taimako kaddara in ba ka da ra'ayin aurenta don aure sai yin akwai ra'ayi to kuma ya kamata a dinga taimakonsa da bukatun rayuwa abinci sutura uniform kudin makaranta ragon layya kayan sallah su ma su kamar suna da gata ba ma yin wannan kowa kawai sai daga shi sai yayan shi ga hanya aljanna muna gani ba ma rike maraya da rike bazawara jama'a ba karu lada gare shi ba wanda kuma duk ya rike sai Allah ya sa mishi albarka a cikin dukiyarsa kuma sai Allah ya ba da sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakar yayi wannan da ikhlasi amma ba wai yi kowa jama'a ya shiga tafiyin shi mutuwar nan tana kan kowa ko wallahi kowa sai ya mutu ya bar maraya na rantsi da Allah kowa sai ya mutu ya bar maraya sai dai ba gayo ba kowa ne yake samun alheri da za a ce wai yana raye duka yayin shi da girma sai da zai mutu baya tunaninsu ba ba kowa bane wataƙila a cikin duk mutum ɗari da da wuya a samu goma su samu wannan falala sannan ko mun girman ƴaƴanka in za ka mutu kai tunanin su qur'ani da kanta ne ba ta labari wani yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhi fa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida wani kuma zai ce to ai shi kar a ce da matan ai ya taba santa to sai mai naka taba santa wane ya so wane ya so abun kunya ne sabai ma sun yi haka umar dan ya taba ba neman aure ya ce na zo da ni kaina da ɗana wane da wane duka sun ga wannan ya suna so a nuna mata mu wanda ta zaɓa shi kenan sauransu a kura sabai ba ruwansu mu ne yanzu saboda wani a masallacin ya so ta budurwa sai kuma wani ya aure ta idan ka zo ma aka ce wani bismillah kana shiga ko shi zai fita sai ba abinka sallah saboda zafin kai ka zama kafiri idan ka auri budurar shi kuma an ce ya fito ne bai da ko titi yes sai da ko titi shi kuma wannan ya gana da kuɗi kuma masha Allah dama shi ma yana so sai ya aura kai ma ce ka ka nemi kuɗi wa ya ce ka bana talauci ba ka da ko titi bayan ga arzikin Allah na a cikin duniya baka ka da sana'a kai sai tilawa kai mai shawi ne ka dinga samun sana'a da za ka dinga yi to ana mata mun gane Allah shi yauta a daga da ma wallahi wannan magana kar ku tsara a cikin da na da Allah tana cima addinin musulunci tuwa ƙwarya mu ɗaukawa kanmu cewa in kai aure na farko ko kai na biyu to ka gama aure na sha'awa sauran aure fa za ka yi shi ne na manufa waɗannan zawarawa waɗanda ake mutuwa ana bari tunda ɗabi'ar rayuwa ta sa maza ne ke mutuwa suna barin kafin ka ji mace ta mutu ba mutu ta ba karama yake bane kowane gida ka shiga yanzu ka tara akwai wata bazawara yar gidan ko uwar gidan gidan wanda uban uban ya mutu ko mijinta ya mutu ya dawo gidansu wani gidan ma ka samu ko biyar da ba wasu kuma auren ma da suka yi shekara ɗaya biyu uku hudu biyar wannan rayuwar da muke miji ya fita kawai buk ko ta buge shi ko ya hatsari ko ya je boko haram sa da bom a wani waje su da aka ake mutuwa bala'o'in sun yawa ba mutuwa ne ta Allah da annabi ba inda wasu suke cewa kaga dole muna fuskantar yadda za a dinga bar mana zawarawa sai mu dinga tamsikin ya za a yi a dinga samun musu maza a cikin mu wanda za su iya rike ƴaƴan a matsayin ƴaƴan su su daura sa irin tarbiyyar da iyayensu da suka mutu suka basu ba za su yi damar su mutu sun basu ba sannan yaran kuma ya muna da wani yanayi da za su dinga samun kansu a cikin ni'ima da dacewa da cewa ba za su ji maraici ba ranar sallah ne ranar kaza ne ranar eh, biyan kuɗin makaranta ne abubuwan da suke zai daruriya ba dole su ji daɗi irin yadda inda kuma ba jin daɗi amma sai ga yaro maraya a cikin layi haka ranar sallah da kaya kamar almajiri dan kowa kuma da sabuwar riga sannan ana ta wadaƙa da shinkafa da naman sallah a ko ina shi kuma da yi takumi kamar ranar uban shi mutan ran zai tsoro cewa lalle bai da uba kowa ya daki yayin shi a mota an wanke mota kas da roba roba kowa ya wanke ya daki yayin shi an tafi idi su kuma an basu sun suka ce mama su ya za su ce ku ya guri baban ku ya mutu ko da gida akwai mota ba wanda ya tuka motar zai kai duk ƙananan dan ba ka saka ta a cikin motar nan ku tafi idi da su ba in an dawo su da ƴaƴanka ku ci a ci abincin sallah su ma yaro ba abin da ya dame shi in ya samu wannan walwalar kawai sai ya ji ai ba matsala amma wannan ƴan walwalar idan ya rasa ta zai ji kanki kuma wannan zai mai tasiri a ƙwaƙwalwar shi kuma har ya girma daga kallon ku a matsayin mutanen banza marasa kirki irin shi ne ko dai ya iskance ya zama ma al'umma bala'i ko kuma Allah ya sa Allah ya sa shi a hanyar da ba zai iskance ba zai zama mara imani so ya tunanin cewa ba a mai kirki ba shi ma ba zai kuwa kirki ba sai san na kirki ba ran ne ya samu wani mukami ko wata dukiya ko wata wani shugabanci sai ya dinga goranta musu ya ce ba wanda ya mun komai yau din nan wala sai da wani ya mun wannan labarin cewa haka ya taso maraya kannan ubansa ba su taba ce mishi tafi makaranta ba amma sai ya ga suna tura yayansu makaranta sai ya je yana yin kwadago da aka yi makaranta yanzu da muke magana na tsira ne a ibi wallahi yau din nan muka yi wannan magana da shi yace wallahi babu wani kanin kuma shi ta bashi ko kwandala marayin ma baka gana su ina kuma ga mutanen layi ba mu da tsari sam kuma gidajen marayun nan hukumar Najeriya ta bada dama za ku iya kafa gidan marayu na ku private yadda ake makaranta private Allah ya jika malam albani wato malam albani wata rumfa ce mai ɗaukar mutane da shi kadai ne ya kafa gidan marayu shi ga shi ma Allah ya sa ya da marayu shi kadai yana da niyyar zai kama gidan marayu zai je an so license sai ga daukan ƴaƴa da wanda aka tsinta yana killace su yana ci da su yana musu tarbiyya saboda aikin aikin mutanen kirki ne wannan zama Allah shi kyauta wataƙila wani a cikin mu Allah zai bashi gamdakatar wata rana shine wani jagora ko wani mutumin kwarai ko mai kuɗi sai ya sa abin da da shi galibi na usafai talakawa sai dai tilawa kawai Allah ya tsare mu shi ne sai ma yake cewa bari mu samu wurin tsaya lokaci ya kure ko sai ce wa ya kusa a Ja'far Sadiq yana cewa walada ni Abu Bakarin marratayn Abu Bakar ya haife ni so biyu a cikin sirr alamin nubala mujalladi na shirin shafi na ɗari biyar. Ɗari 220 da ashirin da hamsin 55 wa ummuhu ummu farwa bintul qasim ibn muhammad ibn abubakar kamar da muka ambata wa jaddatuhu kakasa asma'u bintu abdurrahman ibn abi bakr kaga yake cewa abubakar ya haife ni so biyu baya yadda a zagi Abubakar ko Umar a gabansa sai mu kwana anan insha Allah saboda yadda lokaci ya kure sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi wa Abban ibnu Usman sai mu tashi anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah